السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيوة كان ثلاثة muna ɗauke da azumi na tara kuma wanda ya daidai da tara ga watan takwas ya jira ta miladiya ko biyu da رضي الله عنه بن سقط انه في ذلك تفسير القران هنا اسجل سوره النساء ولا تكلمون ولا تكلمون yadda za a tsaya hakkin mata da kuma kai su irin masu rauni wato mata da yake ga inda an bayani game da matan da an gida musu arba a yau rana ya da wannan kuma da tirata da ayat da haddari zuwa ga bayanin da ya shafi dukiyoyi na mutane sannan kuma da rayukansu idan a yi zama masa mai zuciya sai waye gari ba ya da kai ba ya da taimako ba ya sanin ya kamata duk abin da kasan aiki a da kai ya cikin su zai zuci saboda wannan turure da wannan kuma ta yaba don haka ba wani da yake babba a cikin zuciya da kai kamar yaba riba haramun ce alfahari ya tabbatar da haramcinta suna annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da haramcinta jama'ar musulmi gaba ta kiyasi sun tabbatar da haramcin riba Allah yana cewa wa halallahu bai'a wa harama riba Allah ya halartar da ciniki amma ya haramtar da riba wato ya halatta a yi ciniki tsakanin ku da juna ku yi kasuwanci amma an haramtar da kowane irin nau'i na riba kada ku bari ya fara a cikin kasuwanci akwai hadisi da dalilin Abdullahi radiyallahu anhu ya ce da annan rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafin da riba ko mutu da hu wa kafin wa huwa sahidai annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'ani wanda ke san riba wato wanda ke sanya riba a cikin kasuwancinsa Allah annabi ya ce Allah ya la'ani shi domin la'anar manzon Allah da Allah Allah ce duk abin da Allah ya la'ana manzon Allah ya la'ana Allah ya na la'ani shi don haka annan ba shi kaɗai da shi riba ba har wanda ke bayar da ribar har wanda ke ke duba ribar har wanda ke rubuta riba to duk Allah ya rana shi annabi ya ce ko sawa a dukkan su kai suke wajen zunubi wanda ya ci yana da zunubi wanda ya bayar yana da zunubi wanda ya rubuta yana da zunubi wanda ya ke ma na da zunubi wanda ya ke ci a baka abin da Allah ya rubuta ma na da zunubi dukkan su kai wajen zunubi sannan amfani kwarai da gaske a kamar a wani hadisi na abdullahi ibn mas'ud radiyallahu yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arriba riba ko hujjata saba'in da uku ne wato kowa inda ya kasuwanci kowa saba'in da uku a yi sarwa wanda an mahi zaman da ya karama da fitin kohohi a an yanki hazardin umaru mutum ya tafi uwa ta wato ya kwanta tare da uwa ta to zunubin nan shi an zunubin uwa shi an kaɗan da da zunubi saba'in da na na na a ce ka gare ba wanda muni da shi kuma wanda ya da musulmi su ba 'yan kasuwa ne ba 'yan kasuwa su suka zana da ba da ku san da ba su nisance su sannan sauran abin masu ba su san da ba su nisance su gwargwadon halin sai abin da ya karfin su wanda ya ba su da iko a kasa wannan allah mai gafartawa ne da abin da mutum baya iko a kasa to allah ya ce kada ku ci wannan dubiyoyin ku da riba kuma da misali ga abin nan san zuciya da da kanna akwai wani hukumomin da ba wannan ba hukumomi na san abin nan na san zuciya da kanna kamar kwace ko caca caca da kuma da nau'in nasa da caca taki da saboda gai da huru da abin nan ko wasu iri ne ta ce to can zuciya ne da fata haka nan kwace da mai wajen banki da mai yana a jiru da mai tare hanya da da mai cin kudin gwamnati da face duk da suke dukkan su face duk haramun haramun ne mutum ya face abin da ba na shi bai su ya yi kaɗan da ko ya yawa za ka cewa ya yi kaɗan daidai zai ba kamar kai sakar naira ɗari biyar na wani ka fashe da hannun wani ka ce a yi da biyar da ɗari biyar da masu miliyoyi to duka ne su wanda ya ci miliyan goma da wanda ya ce yana da ɗari bai kafe su domin wanda ya sace yana da ɗari bai ce ya samu sa'a yana sace miliyan ba wani ba wani ne kaɗan nan ba wani kaɗan ko dogo kaɗan ne ba a kowane dogon da ba ba shi a kaɗan nan in yi ya kana da ba da ba haka wannan aya ta nuna muna mu yi kokari dukiyoyin mu da ke tsakanin mu da juna ko dukiyoyin masu zuwa gare mu wato mu yi kokari mu tsaya ke su daga kwakuwa da abin da yake haram malamai sun yi fatawoyi da yawa kamar wanda yake ya fara dukiyarsa da haram wato ya yi tsoron dukiya da haram a ta yi yawa sai Allah ba shi shiruwa in yana son ya tuba kuma dukiyar nan dukiyar nan tasa ya san akwai haram a cikinta kuma ta yawa har ya kasance ba ya iya gane abin da an haram a ciki da abin da an haram a ciki saboda yawanta to ya za shi da abin da an halatta abin da an haram wato sun yawa sun faɗi gaba ɗaya ba iya bambantawa ya ce wannan halal ne cikin dukiya ce wannan harkar cikin dukiya ce to ya za a yi shin zai ci gaba da cin abinci ne haka nan ko kuma zai duka duka ba dai ya sadaka ko ya ba wasu ya zauna shi bai da kofa ya za a yi za ka malamai su kai fatawa suka ce wanda ya tara dukiya ta hanyoyin da ba su da kyawu ya ta hanyar caca ya ta hanyar kwace ya ta hanyar yaudara inda hanyar yi kowar nayan duk tara rukiya kuma ta yi yawa to abin da ya fi sawaba gare shi ya raba rukiyar nan kashi biyu kashi biyu ya yi sadaka da ita saboda Allah kashi guda ya zama a kan ya ta da ita masalar kamar a ce mutum ya yi yaudara ya tara rukiya yana da kuɗi sun kai miliyan goma to sai da ba ya ruwa yanki abin nan aikin zirga ko aikin kwace ko aikin waje ne sannan kuma kuke za su a ko su sayarwa ta shi biyu ka miliyan biyar miliyan biyar ki sadaka da wata ki sanya su da ayyuka na alheri gina masallatai ne ko abin nan biya a yan makaranta kuɗi da ba su ke biyan duk ɗan gina alheri sai wata na kuɗi to in yi haka nan insha Allah ya babanta daga abin da ya tara na fara sauran dukkan ta zama dukiya da halal sai kuma sauran abin da yake da ya kokarin tsaye ya tsaya a cikin sa to wanda yake ya tara dukiya ta haram ko ta rai ta abin na gasbi ko wani abu sannan ya san yawan abin da a cikin dukiya suna haram kamar yana da kudi naira miliyan biyar ya sai yana da naira dubu ɗari biyar cikin na ƙwace da mutanen da ya sata to ya za shi amma kuma wannan da ya faɗi ya su bai san su ba to ya za yi da ya san su ya zai bayar da bai san su bai san su ba to su ma an ce sai ya yi da kuma waɗannan bukin dubu ɗari biyar sai ya ciyar da su ka hanya ta musu kanci da hanya ta kwarai ni da haka nan ya barbanta daga abin da ya tara na haram sauran duniya abin da ya rage sai ya ci gaba da kasuwanci su bisa kiyayewa da kuma kokarin tsoron abin da yake tare da shi to wanda ya tsara harafa da jahilci bai san haram bane illa ya tsara abinsa sai da ba ya zuwa a ji da dukkan ji abin sai ya biya haramun ne ta ta haramun ne duk sannan ya ce zai da ya zo masa kansa to ya tsara shi wannan wannan haka ce ya halatta abin da ya tara sai ya tuba ya ci gaba sana'a da abin da aka gani shi waɗannan babin ciniki ko kuma babin tijara babin yin da hajjiyar da musulunci kuma yin da ke tafiya da yanayin lokaci za a da wajibi ne da duk wani sana'a ko da ma sana'a ya san abin da hukuncin ciniki ya san cinikin da an halatta ya san cinikin da an haramta ya san abin da an halatta cikin ciniki ya san abin da an haramta cikin ciniki rashin sanin wannan karatu duka kasan yanzu da tsarin rayuwar mu rashin dukiya ya bari za ka dan kasuwa bai san abin da Allah ya halatta na ciniki ba bai san abin da Allah ya halatta na ciniki ba ya ga wajibi ne yan uwa a yi kokari a yi karatu a san abin da an halatta a san abin da haram a nisance su gwargwadon hali Allah ya sanya da su da mu to nan Allah ya ce kada ku dubiyoyin ku da banna illa an ta kula tijaratan sai idan ta zan kasuwanci bisa da ayyuka da juna wata kenan in ta zama kasuwanci ya halatta shi dukiyar ko da sanna ko ko a biya na wannan to malamai suka ce wannan istisna'i mun da wani wata kisma da kuna ayyukan ala kawai ma'ana kenan wato dukiyoyin dukiyoyin da kuke ciniki da su bisa ga yarjejeniya shi amma an tara da menako yarjejiyar da yarda tsakanin kai da wani ka ba shi rufiya shi sana'a wannan ya halatta tsakanin ku da juna wannan ya ci rufiya wannan wannan ya ci rufiya wannan shi ma da zai na cikin cikin da ba ana zai yanka ci dukiyar ba ko da alwa mun gani wannan da kyau to wala ta tsaro an tsaro kada ku tsakanin inna Allah inna Allah kana kuma rahima ita Allah mai rahama ne gare ku to menene kada wuce ta muku a nan me an muna saba wannan magana cewa wa za ta da wani kusa da magana kasuwanci suna da muna saba ko kuma ba su da muna saba na da wanda ba ta sun bayani kusan da ke biyar a kan wannan ma'ana ko suna cewa wannan magana ta da wani kusa ko kada wuce kanu yana da alaƙa da zahirinsa wato ita ma jumla ce mai ma'ana da kanta kada wuce kanu ma'ana kenan kada sashen ku ya kashe sashen kada ku ɗauki takubba kuna faɗa tsakanin ku da juna wannan Allah ya haramta mu ko kuma wala ta kulu an musamman kada ku kashe kayan ma'ana kenan kada ku yi aiki a wajen kasuwancin ku kada ku kalla tsarin ku aikin da zai sa ku ci kayan wajen da dukiya idan ba a kiyaye hanyar rayuwarka ko wani hadari kana ya fadawa ko wani irin ciniki tana iya fata ba da cinikin kuma ake samu mutum a kashi ko kada ku yi wannan kamar yadda wannan zamani namu ba za ta tafi wani sabo kada ku dan kasuwa ku ci karo ba ana ku dauki dukiyoyi ko a tsaye musu hanya a kashi kada ku da hanyar mai sauki da za ku yi kasuwanci kada ku san miliyan bakwai ko miliyan goma ta kasar ta kasamman ta asirin da wani gari a tare ta a kwashe birnin kuma a kashe ta kaga fitar kasuwanci ko da tara dukiya ya kai da daga fitarka za ka nan da hanya mai sauki a wajen kasuwanci nan da to wannan ma'ana tana da wasu malamai na cewa kuma kada ku shiga hannu ai da kake tare da ma'asi shi ne da babu da taka zunubai da yawa saboda dukiya da zan ba ku kiyaye wa kake dukiya kana dukiya kai ne shata kai ne shan giya kai ne zina kai ne wane ne sai ya samu abubuwa su taru gare ka in kana da ka samu ɗaya ya kashe ka ko kana tafiya ka samu abin da ba samu su ya kashe ka ko ka samu irin ko wanda ya ciwo to kada ku kashe ɗano ko saboda dukiya wato saboda kowane irin na abin da ciki inna Allah ta bada duk mai hakika Allah da wuce wa mai rahama gare mai jan kai to haka ya bayyana muku hanyoyi da kamata ku bi na abin zai abin nan tsaye kuɗa da kasa kanun wannan arza da Allah ya ce duk wanda ya aikata hakan ma'ana duk wanda ya aikata abubuwan nan da muka faɗa na shin duniyoyi da zalunci ko kuma na kashe kansa ko ruwa nan bisa wuce iyaka wanda na ruwa ga wajensa ya keta iyaka ga wajensa ya kashe waninsa ko ci dukiyar waninsa da zalunci shi ne na kowa wazo da mun mazalunci kansa wadda ya fi dukiyar nan ta haka ya kai inda bai kamata ya kai ba to ba saboda Allah ya sanu za mu komai da shi wata ya wuta ayyukan da kai mutu da aka yi da za mu shigar da shi a cikin wuta a ranar lahira a ce wanda ya samu dukiyar mutane ya yi kaci da ƙarya ko dukiyarsa ya kai inda ba zai ya kai ta ba ko ya kashe kansa to ya wa kansa hanyar da ba wuta za mu shigar da shi wata wuta wata inarar azimatin kuta mai girma wa kana zalika ala Allah wannan da Allah ya na da sauki wato sanya ta wuce idan ta yi abin da an ka shiga ta yi abu ne mai sauki na ya gina abu mai sauki da Allah ko la ya wuce wannan ba wani abu da ke koya Allah ya je ta shi hukunci to ci gaba إن تبتغوا كما يرى ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات zama mai ne da ita tana da nadin abin nan magana ta haramun ne ita ma zina haramun ce amma da zina da yin sunkunta ko zama ta fi da mace wani girma da ne zina to ka nan da ake da sunkunta ta san karama zina ta ban babba haka wasu malamai ke cewa amma sun da yin kowane zuwa da girma ne kowane allah na iya kama ta da ya kansa kuma ya sani ya yi ma'azara da ya kasa ya babba ne to sai wasu malamai kuma suka ce kuma faɗi wasu malamai na ne wanda su ta masu girma kamar abin da aka rubuto ga Abdullahi ibn Abbas da a an yana cewa zunubi wanda ke da zunubi babban mai girma ne cikin kabaya zunubin da an kai alƙawarin wuta shi an ce wanda ya aikata ana sanya shi wuta to zunubi ne shi ne cikin kabaya ko kuma aka ce wanda ya abu kaza Allah ya yi shi to ya cikin kabaya ko kuma aka ce wanda ya aikata abu kaza Allah ya la'ane shi to kabaya wanda shi ne ma'aunai kamar yadda da muka faɗa yanzu ka ce manzo Allah ya la'ane da shi ba a sai kaga ba a bisa wannan ma'auni tana cikin kabaya abu kaza ko kuma duk abin da aka ce yana da azaba wanda ya abu kaza za a kai azaba to ya zan su zubi wanda ya kabaya wanda shi ne ma'auni na Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu sannan abdullahi masu mas'ud shi kuma ya ce abin da aka bada wato duk zunuban da aka faɗa a cikin wannan a wannan sura da farkon da muka fara karatu ko farkon inda muka fara magana fatan da aka haramta zuwa aya ta talatin da uku ya ce to nan shi ne kabaya su a zunuban Allah ya ke gini cewa ɗayan da suka ko kabaya da ba ta maura wannan shi ne ra'ayin abdullahi na mas'ud da ya ke sannan sai ibn zubair tabi'i babba yana cewa duk zunubin da Allah ya jingina ce wanda ya haɓa da yana da wuta to wannan shi ne kabaira har wannan ya dace da ra'ayin ɗaya daga cikin ra'ayi Abdullahi ba su Abbas radiyallahu anhu sannan wasu jama'a da cikin malamai har da a ce ma abin nan malaman usul suna cewa ko wanda irin zunubi wanda aka ce da hajjinsa ko an ka da kacewa da shi yana cikin nan tana cikin kawai wato kuma wanda aka ce yana da haji kamar a ce wanda ya zina da hajjin saboda ya masa gona da dari wanda ya aure a yeri ba a wannan cikin kawai amma zunubin da ba a ce da hajjin sa ba su da cikin kawai kamar a ce karya ba a ce da hajjin sa ba su da su da cikin kawai wannan shi ne ma'aunin a wasu malamai imam saurari cikin ne da taukar da kuma littafin sai sai da kuhu ya yi bayani sosai da waɗannan kabayar idan mutum ya ci ba sai da saurari ya kawo wajen ya yi abin da mutum ya tara da talatin da eh, koli talatin ya kawo miliya na su wannan shi ne tambayar da farko da kabayar sannan kuma tambayar da biyu an yi zuwa da sun samu daga juna ne game da kididin yau da nan kabayar domin ai Allah ya ce in ka ce ne ku ka bayar ka ka bayar wurin nan suna da yawa ba ka biya ce guda ba to guda nawa ne shi ma bai sun yi sabani kwarai da rai da da ya so sabanin su kuwa ya faru ne saboda sabani na kowane irin da nasi zai zo da wani nasi ya kara wannan da zo da wani ya sanya wani za a cikin wani wannan shi ya sa ishin yawa da yawa wasu na cewa bakwai ne wasu na cewa saba'in ne ya har zuwa ɗari bakwai amma kawun da sahihi shi ne waɗanda a dispensa ya kai suka zo da ke da ne wasu akwai hadisi a cikin sahihai bukari da muslim hadisin abu ke radiyallahu bakwai hadisi sananne wanda yake cewa manzo Allah cikin sallallahu alaihi wasallama istani ko sabta ko da ku nisanci ku nisanci abubuwan masu halaka guda bakwai wato zunubai masu halaka guda bakwai ku nisance su a hannu ta sahabda suka ce amma dai ya rasu da ba sallallahu alaihi da sallam menene ne ya mun ba Allah menene masu halaka nan guda bakwai masu Allah ya faɗe su yace a shirku billah da Allah hada wani da Allah menene da Allah ya shirki da Allah wato ta hada Allah ta huska ta hada shi da wani ta huska da tauhidin sanar rububiyya ko tauhidin sanar uluhiyya ko tauhidin al-asma' wa sifat a rububiyya Allah shi ne rabu shi ne tafiya kowa shi ne ba kowa shi ne kashewa shi ne rayawa shi ne arzikawa shi ne amtalutawa to kai kudurta akwai wanda ke iya baka akwai wanda ke iya halaka ɗin nan haramta maka to wannan shirki ne na rububiyya sannan akwai shirki na rububiyya wanda yake shi ne haɗari mai girma kwarai da gaske wata aure ibada ka yarda cewa ba a bauta ma kowa sai Allah ba abin bauta da gaskiya da tuntunta sai Allah sannan bautan nan da za a ba Allah kuma ka yarda cewa ba a karɓar daga hannun kowa ta da hannun annabi Allah da wani da ibada shirki ne to ka amshi ibada ga wani annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ne kuma da yawa mutane suka bace kuma da halaka wannan rashin fahimtar wannan shi yasa da yawa suka cikin musulunci amma da mutane sun fahimci ma'anar wannan tauhidi na ubudiyya to da abubuwan shirk za su sauki kuma da shirki a cikin mutane bai wasu da yawa da wani bai yi da wani Allah ba da wani bai sallah da wani Allah da wani bai yawai kabari na mutan kawa duk wannan abubuwa ya kamata mu kunce su da kyawu sannan shirki na uku a asma wa sifat shine sifofin Allah ka sifar da Allah wani sifar da kansa kada a kwata wata sifa Allah da sifa wani Allah ya ce yana Allah su ne wani basir Allah ya da yana gani ka bar masa jinsa shi ya san hakika da jin nasu shi ya san hakika ganin sa kada ce kada ce ga ganin Allah ya yake ga ganin Allah ya yake Allah ya ce yana da hannu yadda Allah ya kowa ya yake ka ce hannu Allah ya to wannan bai da kyawu kamar Allah ya ce yana da hannu yana da hannu Allah yana da yana da yake to wannan sanin sa wajibi kada ka Allah da wani sabobin sa sa Allah ya ce yana fara ruwan wanda ya da yayi wanda shi ne ci yana yin duk inda yake ka ce ga wani duk inda yake duk kirayewa ne yana na to wannan shi ma nau'i ne shi da ba wanda yake yin duk inda haƙi ko gidansa bai san abin da ake yi ba bari ma wanda ya mutu wanda ya mutu ko kayan ke kira kira sa yana da rai sai ta jira a yi sa baya nan ta da shi za ka da wannan kusan wannan da jawa annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam wa da nas da kashe wannan alladhi harama Allah fi ta haqq wanda Allah ya haramta a kashe sai da gaskiya ma'ana kenan sai ka hajji da shari'a shi ma nan da ta nan sannan ya ci gaba ana sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu sai wasi'a kasiri sihiri nau'i nau'i ne kuma yana tafiya da kuma zamani kuma da zamani za ga lokaci sai na daga ko wata kasa lokaci sai na daga sannan kuma kasuwar sirri tana mutuwa ne tana mutuwa wani lokaci da ya sama lokaci da ya kasa da kuka da yake da yawa wani sirri ta hanyar kuma kasa wani ta hanyar risali wani inda cikin taurari wani inda cikin ruwa to duk waɗannan nau'o'i na sihiri haramun ne wasu su ma shirku ne za ka rubu wajibi ne musulmi su ne ko wani irin nau'i da na yi kuma kasuwar yi galibi ta yi yawa da masu mulki ko ga wani siyasa ko ga masu kasuwa wanda ke baya da dogara da Allah ka ce ga wani abu haka ba ka rasa yaji abin da ɗan kasuwa sai ya ɗan da cikin sai ka tuni amma kuma shi yana da kasuwanci ya yi ta ba shi ba shi ba waɗannan nau'i ne na damfara nau'i ne na yaudara wa aka da riba da shan riba wa aka da malam yaki da cin dukiyar marayu sannan da juyawa da gudu a wajen yaki idan aka gamu tsakanin musulmi da kasuwar yaki na na shari'a na musulunci ka gudu da babbar da ne ta kamar ka baya sannan da wa mata waɗanda suna ƙara kansu fara ta ke da zina ko ka je ka fito wanda ya salihi da zina to shi ma na cikin manyan manyan zunubai kuma wannan hadisi ya faru abin nan guda bakwai ya faɗi abin nan shirki kan da rai sihiri cin riba cin dukiyar marayi gudu wurin yaki tara da marayi tara da mata wannan hadisi bukari da kuna tsoro to sun sake wata riwaya wanda ke nuna wa wasu alƙawar da wanda sun ka sanya wasu su ba ka cikin wannan kamar da wani hadisi na ajiyar karata masu Allah na cewa ala wadanda ya hukunta kawai da baya ku saurara kuna son in faɗa muku manya-manyan zunubai kuna so suka ce muna so ya masu ya ce a bisa ramu da dani kuma ya faɗi shiri a can kuma ya faɗi shi a nan ya ce o oh, kuma kaiwa da eh, ya ta ba kowa a can bai faɗi shi ba amma da ya ƙara ya ce ta ba kowa rashin kwakwawa ya da ne wani kan da kowa yi rashin ganin girman su ko da da kan azzabra ko da da kan kai wata na kan ta ba ko uwa to ka da cikin wannan kufurin da wani Allah ya ce wala ta kula kuma kufin wala ta kama kada ka ce musu can kada ka ce musu can kada ka ce can wanda ta ce a kalma mafi karanci har ke biyu can ka ce mai ka can ko ba ba ka can yana cikin manyan manyan gudun bai sannan mutum sai ta ya sami ya ce ana ku saurara ko wa kawalin zuwa wa kawalin zuwa wa shahadatin zo da zancen zo da shaidun zo da kuke mana ranar waɗannan a sabai sun kake ne ta musa daga da aliyashi wata sun ya yana da wa kawalin zuwa wa shahadatin zo ko kawalin zo da zancen zo da zo shaidun zuwa menene zancen kawalin zo zancen ƙarya zancen da ba a yi ba a ƙirƙiro ka faɗa don ka da wani ko ka abu dukiyar wani ko a kwace a wani shi ne kawai da so da shaidun zuru ba ka sama da an kai ba a ɗauke ka da na wuya ka zan shaidu ba ka na shaidu akwai wani tiyo mai hikima wata rana ya ba wani rance wani sai mutum mai kibiyarsa ya masa masa da kibiya abu ya kai kotu sai mutumin ne ya je ga da lauya shi da aka ci dukiya wani shi da aka ci dukiya sai da da lauya sai aka ce mu da da lauya ya ci a ba da lauya ba da da lauya aka ci lauya ko a albani ta bai na lauya bai sami da lauya lauyan wannan da ya faɗi kuɗin da ya ba sa an ka ce ya kawo shaidu ya ce akwai shaidu da wani da wani kuma bai da ku sai nuna ya kare don ya kare ba sai wata wanke sai da titi ya ce mai tsaya da tambaya tambaya da mai matsala ta sani da rai ya ce ba san ba ba ka taɓa gani na ba ce ba taɓa gani ba ya ce to ba ka san ni ba ba ka taɓa gani na ba ka san a danga muka da wani ya za ka yi tsakani tsakani ne da tsakani da shi tun da ba ka san ni ba ka san ni yi wani ba amma da kana nan hankali don ke sai da sun tafiya da ta mai tsira da ya gada abin da ke da sa ka abin da ta nan aka yi ba ka sani da aka yi ba ka ce bai da da ta ne ya kara mana shekaru ziyar ta kuma ya kara mana hukumar sannan kuma akwai hadisi shi ma hanyar yanzu a kuma bukari wanda ya kara ya ce akwai wanda ya da gamus rantsuwa ta abin nan gamus da hausa rufe ya kamar da da gamus na yanzu su ne mutum cikin domin ta azaba ta ce da domin gaba sa a ta mutum cikin mawa ya mushi da ita ma wannan rantsuwa ta gamus tana cikin abin nan manyan manyan zunubai to sannan akwai hadisi wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisan abdullahi bin amr wanda da hadisi ne sananne mutane su san da yawa wanda a cikin sa manzo Allah ya ce kuna so in faɗa muku manyan manyan zunubai an da kana da wari ne mutum ya zaɓi kowaye mutum na kowayensa ka zaɓi uwarka ko ka zaɓi uwarka sahabbai suka ce ya mutum da zaɓi kowayensa ya manzo Allah ya ce ƙara ya subu na zaɓi wannan al'ada mugunya al'ada ta gudana kwarai tsakanin samari ta mu da aiki ta tabbata kuma kuma da wannan shi kuma shi ne sai wani zare zare a ce mutum ɗan shekiya shi ne ne a tsarka suna nisanci kafinci wato babban aiki da kafinci ba da duk zuwa da kuma da yanzu za mu yi ne suna hujja da cewa Allah ya ce inna za a da Qur'ani sai kabi wa da kuma masu da zai da mai ta Allah ba ya zafarta wa a shirki a aka wani da shi amma yana a cikin da bai kai shirkin nan ba amma yace liman da wanda shi ta kenan an gudu wa tuba kuma nan kasa an gobe kullum da aka yanke aka yi mata shafi don ka tsoron aka ce ba tun da ba tare da komi ne ba komi ne ta biya ta da ta tun da aka ce ba ta za a yaki ne ba ma Allah ya yi mata shafi ba wanda ya so kana da tabbacin cewa ta da wanda aka so a yaki ma ba ka da ciki a shirin da ba yi tsoron bude kowa to ala'ayyar halin dai ta wannan fasara ta kawo a wancan matuƙar da nisanci manyan manyan babban da muka faɗa to kan da ana da kare mana kanana kuma mun wasu kuma da su bayyana su kamar gini ko ƙwamna ko dabawa ko dai maganganun da harshe da haka da su ne sabaya Allah sai ta kare maka da ta nisanci manya manya kuma Allah ya ba mu dukkan nisantar manyan da kanana da ba to wani da ta yi Allah ya sai ku da ya so sanya ku madakalan karima wajen wurin shiga wani wurin shiga wanda aka yi girma da daraja wato shi na aljanna mu sanya mu a cikin aljanna ko da ke tafi bisa da ayyukan da kuka yi na shirin mu da kare wato mu sanya mu cikin aljanna da za mu ce ayyukan ko su da ولا تتمنوا ما فضل الله به بعض don kai ma kai kira kai wanda shi ake kira a abin da da sannan akwai ruhu za ka yi burin wani da aka rukiya ko da ake wani girma ana son a zai ko mun ga yin shi shi rasa ko kuma in baya komowa ga yin ka shi ma shi rasa don kai ba ka da shi baya to wannan shi ko shi ne hasara to musulunci ya ba da hasara kada ka yi wannan burin mutum da Allah ba dukiya kai ba ka duk inda ka zauna ba ko gidan lada da kun yi abuwa Allah ya wace Allah ya amsa mutum Allah ya tawarta Allah ya wani dan ba da to kuma wannan Allah shi ba ya rasa da nuna da ya wace to wannan shi a ba ya kyau amma kai burin Allah ya ba ni dukiya kai ya tawani in taimaki ɗan uwana in taimaki ɗalibai da abokan karatu in yi sadaka in gyara masallaci ko da al'ummar nan ba ko da ni kuma Allah ba ni ilimi irin na wani in yi da hawa da suka inda da suke zan buga gadon su wuri wuri da hawa ko yawa ne wannan ba da komai kamar da manzon Allah ta cikin hadisi cewa za a sada ila da Isra'il ko ba mu hasada sai cikin abubuwa guda biyu namiji wanda Allah ya fara Qur'ani wajen ba shi ilimi kuma ya tsaye da alƙur'anin nan yana aiki da shi ga duniyar Allah ba ka yi na jama'a wannan ba haka ba ta ke tafi ko kuma mutum wanda Allah ya ba dukiya yana kashe dukiya nan da Allah ya ce a kashe ta kai burin ma da samu kuka kashe dukiyar ko wani ba komai da shi yana wannan burin ba komai wasu na bada cewa kuma wannan aya tana da sababin sauka wato tana da sababin da ya sa ta sauka wasu na cewa wasallam mata sun yi nuni lokacin da an karɓa gari an da ce da da sun zakari ko sai wasai namiji ya ɗauki kashi biyu na kashin mace sai mata sun kai buri da ke mazan maza an fara sun ce yamma a yau zuciya a ba kashi biyu ba mu da ke Allah ya yi mu maza kuma mu tafi ya kashi ko kuma wata da waya ta abin nan ta tirmizi wanda ya da sun ne motsa ya ce ummu salama ta ce ya manzo Allah a alaihi wa sallam an yi ta maza a kan maza suna yaki kuma mu ba yaki samu na da yaki mu samu sannan duk an kai gado a raba gado a ba su kashe biyu mu ba mu kashe guda idan su ba yau to sai Allah ya saukar da wannan aya ya ce wala ta tamannu ba faddala Allah kada ku yi huwe abinda Allah ya kihi ta ba'alun ala ba'alin sashen ko a kan akan ko wani mutum Allah ya yanka masa abin da dacewa da shi lullu ta ne nasibin maza suna da nasu rabo wato suna da abin da Allah ya yanka masa na gado muku ba ba in na gado ne an sa abin da Allah ya yanka masa ko da wannan yanka ko barba ko suna da rabo irin nasu na mazantaka wanda Allah ya yanka musu na zuwa wurin da hali na zuwa kasuwanci na wane ne nasu da wani daban wani da zai mafisa da misali abin da sun kai tsorori wani ne sa haka nan mata na nasibun suna da nasu rabo mai mafisa da misali abin da sun kai ba wato kowa da yana abin da an da Allah ya da masu wasu abin da abin da kwalle ko dai ko Allah kwalalarsa wato ku sai Allah kwalalar dai kada ku yi abin da har ga wannan koko gari ko kuma kana da kura kake da dai Allah ya yi mai hali ko da Allah ya yi na zama abin nan wani mai da hali guda kai yau da Allah falala to me wannan falala Allah ana da yawa wani zai abin da falala Allah kila ba da rukiya a tsara ma motoci a tsara ma ya kace da manyan gida shine falala Allah to ba shine falala Allah ba shi falala abin da falala Allah ba tsara dukiya ba sai ibn zubair ya ce abin da an fara na Allah ta yi ibada ibada Allah ya kuma makokoki da ibada ya sauka ke masu adadin da ibada kai da yawan sarori na farilla kai da nafila kai da karatun alkurani kai da yawan salati kai da tare da zumunta kai da aina alheri kana yi ko ba ka da ko sisi kwabo ko kana mai arziki bari ganin an ba wani dukiya dukiyoyi na wani ke so kai ibada ba kana da shi bane da wannan tsawa ta zai da ko mata ko ta ta duniya rayuwa ce ta duniya wani wuri ma Allah ya gare ka laɗe gun mu wala kawo laɗe abin da Allah ya yi irin wasan da yare ke su taro da sun yare na wasa suka taro sun san ma'anar wasan ba san ma'anar da su mai yi suka yi dan lokaci da kan da sun wani sun bar kayan wa wasu wani to haka duniya ta yi dan lokaci da kan nan ne ta a ga an mutu an ta yi an bar manya manyan gidajen an bar gobe sai an bar gobe mutum nawa ka sani sai da ya gama gyara gida da zauna da gobe mutum nawa ka sani mutum nawa ka sani ya yi da gida sai an kai gida an so kaya an zo aka da gidan an sai manyan motoci an tara mata da ke shan iska wani wuri ko ne wani gari an san kuɗi ya mutu wani ya so wanda ma bai san shi ba ya da gidan ya zo mata ne ya zo wanda cikin gida nawa ka sani gida haka sai ga ba ba wannan ba shi ne kula da ko da Allah fara masa kuma wannan ruwa ta falala a sallallahu sana wasallam ma ake wani hadisi sallallahu alaihi wasallam ko wani an Allah falalarsa fa inna Allah yuhibbu al-fadl sai ya Allah yana son a roƙe shi kada ko wani da kai ko falala Allah ka ba mu falala shi ya san falala da ya ce wa da kai ya ba yan kuɗi suka dace da kai ya san sai ya ba in ka kama da kuɗi ba ba ba to ba ya ce wa da Allah yana haka komai nisa inda ya fi dace ba. Na'am. Bare ma misali ya zo. yanzu da kai sama yake kana son kai aure don da abin da ta roƙa Allah zai ba Allah ba zai ba ko ya ba ka abin da ka roƙa a duniya ko ya sa ya roƙa ka abin da ka roƙa ko tun tuku ma wata musiba ko ya rage mata shi da lafiya kana son mai kana faɗa alheri sosai a cikin matsala Allah ka san cewa sai ka taso da makaranta ko ka taso da wani wuri ka kawo lokaci kaza Wanda za ta jure ta kafa ta ta kare kare a duk kare a duk wata to sai ka zama Allah ya baka falalarsa to sai ku nema wancan kare ya duk ya hana maka fita almi ah, da a ba akwai da ana wani da kare biyu da ku nema kare a wani wakati to kamin mu shiga bayoni karatu da da masu Masud Ibrahim ya yi a wannan masallacin ranar farko har rana ta shida an sanyo gaba ɗaya a cikin sini yana wurin masu yarwa a can waje to mai tambaya ta farko yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam kane na iya auren matan yayarsa musamman cewa ɗan yana hannun ya mata yarsa a nan hukumiya ba sa da ake yi ya fi mata ne ko ya kuma ne ko kuma na ga iya kuma kare ta ba sa da ake yi ne a daga ne haramun ne ta ne haramun ne ta ne amma idan ba ta da ne kila ya rasu ya bar yaya to da gane tana da wani wuri ko kuma wani da zai so ne da

sun fi tafsiri asali subhanallah saboda haka domin lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam an yabe shi an yi mai yabo har ya ba da kyauta amma manzo sallallahu alaihi wasallam bai taba tafsiri cikin masallaci a azumi ba to madami za a ce gaba da malamai sun kai an yi da suna da masu a salon da ina eh? amma wani na ku da yanzu ko ba nasu ya nasu nasu sun yi da yi sun yi suna rawa sun yi da wata irin waɗanne ko ke wanda su soya kamar a abin nan gudun da ake na masu abin nan na gaya a ce ai yin salati ba da yi ba ne na shi hajjala ba da yi ba ne kafarori ba da yi ba ne an ba da yi ba ne kuma akwai da su daga sunna da amma kai ta zo da annabi sallallahu alaihi ko لaka cikin ya wasu na gaba gudu ya ce abin da ake yana wata dai na kana shiga da sura ta aiki sawa'un na da yin abin da ba ta sura na da mu wato ko da sura idan aka ta ta yi abin da aka ta yi ba da da duk yi salati wanda abin da ya yi ba ta yi الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. ولن تجد أن يسمى سبيل تفسير القرآن ولا الأسياد. نعم. مسؤولة في كسر التفسير النبي صلى الله عليه وسلم أشياء من الأشياء من نعم. سألت في تفسير أشياء من شيء حديث البخاري ومسلم سبحانه. نعم. صلى الله عليه وسلم كان حجبا من الخير من الخير الذين يرونه جميعا to a iska wanda aka sai kuma lokacin da aka sai lokacin ramadana lokacin da ya haɗuwa da jibril da karantar da shi alqur'ani na'am sama da da yake cika da wannan cikin Allah sallallahu sarata tafsiri al-qadri da ake cika da sunna ta jama'a sallallahu alaihi wasallam akan da mutane da an su karanta sannan da da su shi a cikin sallah da dare domin duka ya shafi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ga sa ibn mutum ba a kan na cewa duk da dai tambayar ba ta fito ba amma dai an fahimci ma'ana abin da ke nuni cewa malam wanda ke kwalkwala hankolinsa a cikin azumi sai jini ya fito ne maka ya azuminsa cewa idan jini ya fito kada a haɗe jini sai a kurkur a kurkur baki azumi daidai yake wallahu a'lam sai tambaya ta gaba ba da yana cewa na alamu ka ce idan mutum ya yi sanadiyar mutuwar wani mutum ba da dangan ba zai biya biya ina ga wanda cikin tambayoyi da na ba da amsa aka haka saboda da kuma azumi to idan bai da kuɗin biya to yaya zai yi sani cewa biya ba mutum guda kaɗai wanda ya yi laifi ya kashe aka azama biyan ba da shi da ɗan uwansa gaba ɗaya aka azama biyan sai sa ake cewa biya al'afuru masu biya kuma al'afida saboda ka da shi da ɗan uwansa za su biya biya kuma har shekara uku ake yi ba na biyan biyan kaɗan kaɗan a lokaci da aka biya sai dai ya kasance su waɗanda ko shi wanda aka wa wani kafin ya rasu ya ce ya ya fi biyar to wannan shi ke na samu sassauci amma in ba haka ba to sai an biya biya da wannan ya rikun da shi da yan uwansa wallahu a'lam sai tambayar ta gaba suna cewa malam da gaske ne idan dabba ta tsufa kamar misali wasu kenan wance shi kawo zama iska wannan dai da mun ya ce Allah ya ba mun bai dan ba aljanu kuma kuma aljanu ne na'am wannan wannan dan ba ko da da ne abu da ko wata dan ta kuma wa aljanu sana aljanu kuma bai ce wa kuma wata dan ba sai nasiha a kashe waɗanda ke rubutu tambayoyi a nisanci kada a fasar rubutu da ke dauke da da amarya dukkan takardar da fito haka nan ba za a karanta na'am na'am وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك